aka ce kamar wannan university ma ta dan zama kamar labari saboda eh, yanzu dai ba za a iya fasa wancan assembly din ba wannan president ne ya sa hannu sai an sake mai da ta haifar da goyon legislative process sannan a sake dawo da ita na biyu kuma sai wani ya ce mani eh, idan abinda bayan hana president buhari ya sa hannu saboda advice din da ministry of education suka ba da na cewa da is already existing federal university a katsina gudumawa da ke dusa. da lokacin da na tuna cewa akwai university a wannan ta mutuwa. an na yi wa distinguished senator magana cewa ya kamata mu je mu ga president yin president zai iya sa mana hannu a kai samu to lokacin da na ga wannan sai na ce to Allah ya kawo yanayin da ke wato za su iya samun su biyu kila in an samu waccan ta yi fasin a kai wato in wannan ta yi fasin a kai balambashi tun da dama suna da wasu hospital to sai daga baya na samu wannan information din na cewa waccan da ta ga light of the day waccan da aka yi fasin kuma dama lokacin da sgs ya zo wanda magana aka ce to ai aka ajiye university don Honduras tun da an ce is for west kusan ita is close to Kaduna, is close to Zamfara, is close to Kebbi, is close to Kano, is close to Jiga, is close to Sokoto. yi kuma ni dama na har ma yi mikin gina ko ku zo ko ku zo ba. Ni dama ni dai ina iyawa da ana abin da hannu abin because ko mahaukaci ne ko mahaukaci ne mahaukaci ma ko gidan mahaukata ke zai aka ce ga wannan damar ba za ka kai ta tafi da da Allah ko daga huduma ga umaru musa ga alƙalam duka universities cikin gari guda a cikin zon guda kai da Allah ko mahaukaci ne mutum sai dai ya yi abin da zuciya shi zai je kwanta amma ya san bai daidai ba sannan mu daura ga transport university to Allah ne ya albarkaci ka tsana yanzu kusan abin da university school plate university guda biyar kenan to kaga kuma guda hudu duk ne darajar institutions to guda the duk army, ne guda ɗaya ta state guda private so i think it's a good good good thing to come to katsina Inshallah, Allah will rin wannan abu kuma ga shi you? so what we will do is we collect your letter kuma a the state government za mu rubuta takarda zuwa the ministry concerned we gaya masu need for relocation of the university